ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شأننا تفو شبه sha'aba sha'ban ko ya ta sha'ban 1434 na ne da wata fogbon wajen ni ya tsagu ci june 2013 ya kalenda miladiya ne kalenda yan faru mai kalenda nigeria sha Allah ta ta'ala ya cewa da katuyan littafin ya jinda alfiqul muyassar nafiya li kulli musulmin wa muslima ya shekha amru abdul munim salim hafizahu Allah ta'ala shafi ne da ne page 174 man ga aljamuwa la salatul idi kaifa huwa alaza ja kwaya kan ete jije salen idio tuyina ga wala yu'azinu wala yu'azzan li salatil idaini e yi salla salen idi guba ba wala yuqamu laha amaji kama salla idi guba ba كما ورد صريحا من حديث جابر بن عبد الله كم نبك لالي دقى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقام أن لا أذان للصلاة يوم الفطر صلى يدبو ناقا جي إيد الفطرنا صلى إيدنا حتى يخرج الإمام سليمان قاتيا ولا بعد ما يخرج صلى مكي يدبو لمن قاتيانا وال... لمن قاتيانا wala iqama iqama madabwa wala nida sallayi madabwa wala shay yanda ci maje dabwa wala nida yau mai izin wala iqama ya fon wuce ma sallayi dabwa iqama madabwa bi ma'ana ga ji sallayi ju sallayi idi eyi salla ameji iqama ameke ji nafila ka ni aji sallah wuce na kuyo ko ga wata haɓa shafi'i al'imamu shafi'i ga mutajiro ma'ana al'imamu shafi'i unta ganin awa gan an yi jima'a alayya bi ƙaunihim as-salatu jami'a ga al'imamu shafi'i ga wayi zaji wagan abi aji sallan iji wacce a fi as-sala as-sala as ko ga as-salatu jami'a ni imamu shafi ga ga yidin ne ce alaza ja kwaya kayan idiyo amma ya ga wajen gane fa istinadan ila mursalin da'ifin addadahu bil qiyasi ina al imamu shafi ya fanu ga kiyo hadith ne mursalu na mursalu wuce ma wale wi da'ifun ni kike tuz ma ne ga kiyo ya ga yan qiyasi man ya hadisi ji almost bayna ga mursalu ji mursalu mursalu ji hujja tabi ga ga ani usa sallam ga kanu wai dai wai musalu musalu majiki ayo musalu juje ya bane in ki tawalu nga mala tarifu na maya albaykoni ya ji wuci ga wa mursalun ma minu sahabiyun saqatna ajun jara bago rara yo ga sahabi ga waya bago na bun wa dai uzure bane sabi pata adalatu a zando ra u confirm kai ga yi ji ga ne u ta hada da ji ga ji hujjarin bi mursalu yake baro tabi'i na ji ne buna ga zaman cibiyar sahabi shi ne ko yau ne don ko a madin man da shiga a musalu dai musalu guya tuyen kibaru tuyen sigaru tabi na bayani abu don amma musalu ya sahabi suku misali bani na na ishe biya labari yanayi ji faruwa cabayin wayi nan kan mu yau ne da shiga a ko ne dai biya cin a a ga ta irin na jige bai da bukun jan kala ba zan ci wawo sai na ja na gan da yi problem ma go irin na jo ko zo to shishi uyi kafira maka kun yi kafir non liya ne biye da kanga sai na ne biya jaji na gube lo musulunci e labari musulmi man jiga ga tsaro ya ce ke su yi mursalin nan kawai ya tadribin rawi ni sahabiya ne dai ta biyi amma ta sun liya na biye amma kino titi sahabiya ka kunu liya na biye na wulalo musulunci ganga ah, hmm. shalan ya gara mi sahihu yana ya bi ali alhajuri dina daga extensive da ya ci matsala ya mursalin nan da aka Allah wa'ala wa hadisu jabir al-muqaddas المتقدم حديث جابر انما غلي علينا يدل على خلاف ذلك ولغان كي ولغان ديبا ولغان امام شافعي نبا لا في ما قول يستشبه بغا ولا شيء بچ مدبانا وهو مس وهو ما تظاهره العلامة ابن قيم الجوزية إنما دمنا على العلامة ابن قيم فقال في الزاد ويغزاد زاد كيف دونا zadul ma'adi shi hadi khairul ibadi ibn qayyim wa ibn qayyim dan zo ci kalita ta wuce ugam kana sallallahu alaihi wasallam idan taha ila musalla za ni sallallahu alaihi ma fi unga da abdana ne di sallana akaza fi salati min gairi azani wa la ta salla ji ameji kiyan ameji salla wala iqama ameji iqama wala qawl as-salatu jami'a amma ya ga as-salatu jami'a ibn qayyim je wa fe ne sunnan annahu la yaf'alu shay min zalika ajiye ni mini ne jona wajina sallah idio ade kama sallah idio ade sallaya ya idio ade kiya eh? ade gogo as-salatu jami'a ko as-sala as-salat ba ta da da wannan wani jin hannun lawa da wajen kiyo liman gaciya liman casar lawa sallah ga liman yi kala na fila ji kamiya tuna ha to suna imam ibn qayyim shafi'i ibn qayyim shafi'i ibn qayyim hanbali wo ibn qayyim hanbali wo imam nawawi ta shafi'i ibn kathir ti shafi'iyya al-imam tawi ti hanafiyya ne le dun ko al-imam zabi ke shafi'iyya abu al-hajjaj al-mizzi mun ke shafi'iyya ibn hajar al-asqalani ta shafi'iyya amma al-hafiz al-zailai wi kiyo wi ahnaf ibn taymiya hanbaliya amma karshe ibn taymiya ibn biya fatawa ya be koyen nun ga dalili jiki no yayi latu ganin ko ji gane ko nan shi fito maza bani al-imam al-luqmi al-imam al man ga garu mai mini mai maliki a amma al-imam al-luqmi wujin da be a ganin lokacin sadaki rubu dinari imam al-luqmi jin da be wuce an wuce mawuzu malikiya ba kuyo maza bayan shafi'iyya ji a gaida ga gina kana ku Allah wani kiyo Allah wani imamu Nawawi ga ga nali hadisi ba ya bada ma Imam nan wali shafi'iyya bai ga nono ga ga lokacin hujja lawo imamu Shafi imamu nan wani kiyo wanzu shafi'iyya ba ko ga nan kuntiye al-Imam al-Baihaqi maza ba ke cin wajen maza bayan shafi'iyya

ga ko ga bi kai ma zuri ani ga wallazi yazaru ko wallazi min haji nabi sallallahu alaihi wasallam wato ene mini ba wuya ne sallallahu alaihi wasallam wannan annahu kana mataruki zat a sutura fil musalla a daga sutura la da haji iboru wani sayin nan ya kumu li bin nasa ne bin nake ke jira sallah wa ya kumu nasu bi qiyami a ila na nake wani ne ga ana kan duna ayuna da bai ne dai bi shay'in e yi sallan doro yi goro ya nabi wa kun ga sallan idi bona kama dalla alai hadith jawil mutaqaddim ibn hadith sai jabir da gilani shi launa wa hadith ibn umar da hadith ibn umar ya kala ga kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne wa ganin tajja mutum tabbata na fi ya gudu ila musalla wa dazan ko wa sakalo babu da na yi sallah na fili na yi sallah na wal anaza bayna yadayhi ko tukune yiri tukune rayu lalu an da ya tuhmalu elula wa tunsau bil musalla da ya ce lushi yi gburu a o sai salli ila anabi ce ji sallah wuga jima ne wuce ya saba sutura wa al-bukhari ko bai bi maje daga hadisan abdullahi ibn umaru mas'ala ya gburu istihbabu istihbab istihab al-atsal wan nisa' ila al-idayn mustadibo yake ya alagi zakan ya alagi zakan giji da tayin zagiji a waga zan ji ba ta da idi sun nuro man ga wa istihab istihab al-atsal ila salati al-idayn mustadibo ne ba gi ladi ke ra'ayi zakan gi ladan bi wani دا عيد بان بني يعني عيد الفطر بعيد الاضحى كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه كما نبي حديث عبد الله بن عباس هنا قال وقام خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويات هذه يعني صلى الله عليه وسلم فناجي الفطر هنا او اضحى يقول فناجي الاضحى هنا fa salla ni bita ga yi salla summa khataba na salla na ni bitin ke uji la kutuba ganji summa ata nisaa ani biti da ban zagi fa wa'aza hunna ani ma jawazi wa zakara hunna ani mu fatu ba wa amara hunna bi sadakati ani biti ke jan foro na ta di sadaka wale ba wancan gabin zagi sai ku ke wani tuba tinya a ta jiki a ta di sadaka hadis na dan hadis ne bi kai ma ajuja ga yin zagi da yan na. nan ko ngam wata cimmatu ɗani wayan na masu ku walaula makani walaula makani mina sigar ma shahidtuhu wato abdullahi ibn umar wa kai wannan waje kan gana wa jike wa witness yan wajen wa alayya ita madal bukhari na maga al imam bukhari da layi gato ne da ya jike alaiji to yi zakan yi mazugun a to malo yi ma bawa ba lahu gama la al-imam bukhari ga babu da sahih bukhari gan babu khuruji subyani ila al-musalla babu na ga yi zakan yi shi a da babu nan a da iji nan waga cimule wale ga aini ya hadisi na labe nan hadisi na ne sa sallam wa salla ji wuce lo bayan zagi wuce da jin zage wa zuwa cimma fatu kwanan mu ga sa ji sadaka nan wula biyo no le gan zagi shi nan ko amma ibn umar na gwadis mm, no abdullahi ibn abbas amin ko abdullahi ibn abbas na gwadi sun wuce biye nan ga kai wannan wuda yi ji wuce wana wuya ale ga ni alibi jin biyan zagi shi ya da ya ga na abbas na bai ma bukaji sun ba zan to a tata to zaka yi yalo mana wannan eh wa aliwa mana kan wuce zakan biyo wuce le yiri me kai wannan wundona wale waka zalika a tuna gabe man fakatta a kadal amur bi ikhrajin nisa ilal idai ne a ji foro ko garin zagi jalo babu alo idi guba ba fa'amma a tawahiru amma in zagi na jali nan ko? sayi tsalli na ma'an nisa'i a sai da tsalla ji gangani da in zagi shi wa amma al amma zai je jahilan fa ya tazilna salata aga biya be salan mana ya ji sallah wa yukabbirna ma'an nasi amma sai da takbir fa bai zaji wa shahadna al-khutba amma witness ne khutba liman ya sai jutuba sai wo wa da'wati al-khair ya du'a al khair ya muslimi fa an um yatiya da bari sun ma tiya radiyallahu anha sa kuje da mi qalatin gam amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne wa gace ga ta tabbata nan ji foro an nukhrijahunna na filfitiri ila ga ja kwa ya fi idil fitiri ila yi ga ku ya fi idil fitiri wal adha bi fa salla ko fi idil adha fi ni lajil yana al awatiq ko ya wani wani wal huyad wan wazijiyan ne jayla ne wa zawatil khudur to yajiyan cigi na ya safi aso fi mini mun bata alakwa ta fa malu da ma zai je jahilana fa ya tazirna salata a ga biya be kijin sal a ji salla wa shahadna alkhaira amma fi witness ya alkhairi ya muslimi ji wa da'awati almuslimin ya addu'a ya muslimi ji al-imam muslim to al-imam tirmidhi to ibn majah aga gobe daga hadisi ya umma tiya go sai bago yin zagi jalo idi amma da ga ga ga lo idi wa jina wa ti da wa ni papa ko

bi izhar sha'ir islam waya albaraka billah yake shayar ta musulunci wala ya dunya khas sha'ir ashra'i sha'ir àyà ayadu idi jima min akhas sha'air ashraya wanda min yana tsaga min yan alamajin shari'a jona wa zalika bi kasrati man yahduru fiha e boye kundon veja be bonon wali adi zalika shari'a lil haid ngama la alu da shari'a ya to da ne jala na gudu kiyo ibn hajar la be fatul bari ya bubo tarimu siyamu siyamu yaumai ne mas'ala yin gwaro haramu yo e fiyazu yi fuwa idi guba ba idil fitr ba idil ha wa mu siyamu yaumai idai ne haramu yo ne za fiyazu yi fuwa guba ya idi guba ba nan ya hadith ibn umar ba hadith abdullah ibn umar radiyallahu anhu qala gam hadhani yaumani e fuwa guba dana na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami ma a ani za a wasallam kane da fiyazu bana yauma fitrikum min kun e fuwa ne na? efone ya laga idilin ma na efone ya lagi yin gici afta azunin ma na efone idil fitri wa yawon akhar ta kulu na min nusu gikun efo wani zanci sun ga efone ya lagi layyane ga sunan wanda ya da fitin bai fayi ladai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi azun ba mun qala al imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala al imam an-nawawi sai ci gunwa ga shirin sai muslimin ga ajma al ulama man ja ijma'u ji ala tarim suma zaini yawmaini yace arabu boyan fifi azun ya fugu baban nan bi kulli halin halin nun bi sawa'un dai duyo samau ma an nazirin wuce wuce etiyan wuce ne au tatawu'in ko tuma tatawu'i wajen yana fila au kafaratin ko kafaru ga wani jan au ga zalika ko na ji na nanan yana dai wani ga wani ya fuyi da fitir bai fuyi da lado ya fuyi wani zai lagiyan yi na wunje fuyi da lafi azun na ya fi azun ya fari da ya fuyi di ba ya fi da ya nafila da ya fuyi di ba azun ya nazari ma yake nazari yake shu da ka ya fuyi idi bai wani ne sa salama sai azun ya ya ha ko? ya wasu ke sun ya wasu a ranar a an ne? abuwa butatawa wa sunan arrawati baji ne gagan etiyar sallaye na filajin gangan bin rawati bu shi na ke rawati bu hmm? hmm, rawati bu sunan rawatib wa zuruji nafila kaza wajibi fo zuru wa zuruji nafila kaza wajibi fo eh, after after after zuru wajin asuba kami wajin asuba nafila kaza wa ji magari kami wajin ganjan ko ka ko ga magari don nafila kaza wa ji sho ga isha don nafila ji ki jo na ji na sunan rawatib ayo ta a gani eh, ko a ga gani marati hmm. fadlu taqarrub ila ila rabbi ta'ala bin nawafili falalla yanzu watan bayan sa ko bai jiye nafila fakad walada fi sunnati mutahhara akika an bai da sunan ali nana ma yadullu ala fadl ala fadli at-taqarrub ila Allah ta'ala na Allah ya tiyan falalla yanzu watan bayan sa ko latin nana bin nawafili bi nafila jina umuman especially wa bi sunan yan bi sunan wa bi sunan rawatib yan bi sunan najrawatib ne ala jihati al-khusus special min zalika min ya ce ga hadisi ya gudu radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam gam inna allah qala aika sakon latna ga man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wani ga nan waliye mi bana za mu ci mi agun wa ma takarraba ilayya abdi wa jama'atun ba ba mi bi shi habu la maftaratu alai na wa mafimi ma mi ade boyu ga ne mi ade falalla ta ci bana wa ma ya zalu abiya takarabu ila abin nawafili wuji ma ku kiya wa fi watan bayan sa ko bi nafile wa shi bari musa ko sai bi wu sai za ahabbtu sa ko bi wu sukun kuntu sam'u ga wani wo basar wallazi yubsiru bihi be ba cin duna wafe la cin bale ne wa ya lati yubtishu biha ko hmm. be ewu na wafe la na ne wa rijlahu lati yamshi ya be bi tuna wafe la gasa ne waya ga waga nafil waga farilla ji wata nafila jani hani e yau ga aje so ko e go ga so ko bice ga aje so ko je ne wajin fina na wani are e bana ruwan wata jin na fasara gan sabiya yasma wa biya yubsil wa biya yubtish wa biya wa yamshi ko biya ya rahal na shiga ne kuma ga yana sa ku gaje da be ne ga wa da lagwato yana sa ku ga ga wato ne ga ga da tino yana sa ku ga ba na sa ku ga da sun ba shi wa da ya zo lobo yana hadis ne jini fina don do sharan ne ibn rajab alhambali nu ja jami'u in ya ji sharan jami'u lulu wal hikamna ku na bayinu hadith al-bukhari don ko wa hadith umma habiba radiyallahu anha bi hadith umma habiba na sami ito rasulullah sa sallam ya kulmi wani anibi ne kwaga ce jami'a ta tabbata ne gan man salla isnati asharata raka da na gaji salla raka gogu bai nan fi yomi wa laila efuweni da ya shi nan buniya lahu biyin na tun fil janna a tu emiyu ci alijanna marawawul jama'a illa al-bukhari wa wa inda muslim ko وورد عنه alayhi salam nadbahu ila wa warada alabe nadbahu ga mandubu yo ila sunani na ne sa sallamu jiki nan u ya zaji ko dai tarwa ko ila sunani maksusa ila sunani maksusa ba sunan da tunaji a tsaunin ka sunnati duha ke sunna ya duha nan ko wa ka kiyamin lai sai kiyami lai na ni biji kiyo a ni biji a ni biji kodari gaji ko wa ka kiyami ramadan ke ya gaji kiyami ramadan nan ko wa ka suna ci dukulin masjid ya suna ga dai masallaci nan wa ga da yayin ma sai a ci zikiru be ne kyau ci a ci ma ga tuyo nan qariban insha Allah ta'ala ga bai koyo sai ci nan akamu akamu atatawwa hukunci shi ya sallaye tatawu'i man ga irti babu tatawa fil baiti mutabiwo ne zaji sallaye tatawu'i dan abuna mbona ودلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على استباب التطوع في البيت كما ورد صريحا عنه سنة يعني صلى الله عليه وسلم الله ya zuji sallah yana fili dan bokem na biya ne diga kalam ga annabi sallallahu alaihi afdalu salati salatul mar'i fi baitihi illa al maktuba afdalu salati sallan da fa la ganu ga salatul mar'i sallan ne zaji fi baiti da yu bona illa al maktuba inda wa sallan to yi wajibina annahi an matsalayin buru annahi an wasli fardin bi naflin hikana kan ne zala nafila da ku farilla wannan wajen sallayen farilla ji shagon nan wafe da sallayen na fila ko zuri da na wuce wajen jikiya. a nan wale ya rikin doro da wa muke shifti da na nan shi na ba wani wula ko wani zuri mm. a anabi kan mm. kama wa Rada fi khabari umar ibn ata ibn abil al-khawar annan nafi abin jubair arsalau ila sa'ibi sai na fi ibnu jubairi mutum da baza ne ga sahibu na ibnu ukti namr yas'alu an shay'in ra'awu minu ko e ga yace yanda cona aliyu jina muawiya fi salati jida sallo ne ga fa qala ga na'am e sallaitu ma'ahu juma'ata fil maksura kuji sallah ya maksura da ne ga maksura na falamma sallama al-imamu kuntu fi maqami ka kuna ma liman sallama da sukun haji kiyo ku ya anaki fa sallaitu ja sallaji falamma dakhala ka kuna be ganda na sukun arsala ilayya zai tumbi ban fa qala ngalla lima fa fa'alta yan wuce no da daga kara yau juma idza sallaita aljuma'a ta ga sallayan juma'a din fala tusalliha fala tasila bi salatin gaji sallan da ci hakuma hatta hatta takallam takallam au takhruja inda ko ga ga ko ga jiya ko ga tiya fa inna rasulullahi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara na bi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ji foro bi ya ci ga an la a salatin bi salatin igala sallah ne ta jiki an la an la tuwassila salatan bi salatin igala sallah ne ta jiki aku sallah ne cima hatta tatakal hatta na natakallama aw nakhruja da kai ga ga koi ya jiki an gatiya ki ga yo so

Eh, ọ̀gá àti náfílà tó mọ́sá ti gbogbo àmọ́ wá ṣìf sí dábàá méjì kó láti gáà nìwọ̀ ìyàwó ajé ní kòrò àìsẹ́ náà ezu shaga wani wuce misali za sallaji wace ka sallaworo wace ji tafi biya kanu wace yau shaga ko fe ko fe na biyu yi a nan

صلى وقال وقال ابن عباس رضي الله عنه ما بلا نجا عباس نتوجه daga yin zagu baba to abbas to to babu abdullahi to abbas ne baba ne to abdullahi ne gina ko gamman sallal maktuba da ne ga sallayen falilla jina thumma badalahu an yatatawwa a wuce bele ga mu ya jikiyo yana filana fal yatakallam ngajin gagan au Faliyamshi ko mawudazan wali yusalli amma mazalika wuce ji sallah ganji zuma ya cin agaw ma'ana ga sallah ne falila da ji kami da wajen ruwan a jikiyo agagan kuwa da na wuce wa shi da ba an da ciko matsala yin gura a tattawar fi safar tattawar ji dazan gawa mina sunnati mina ya sunna tarku ni rawatibi fi safar ya zula gwalulu da sallayen rawatibu na waji da zaune illa ma ka nemi illa ma ka nemi lutiri wa suna tilfajiri inda goye na gai sallayen wutiri na kwarka ta alfajira kamar rawa ibn umar radiyallahu anhu kalin gan sahibtun nabiya sa sallam gan amma bai anibi sa sallam falam arawu yusabbihu fi safar gan wuli anibi sa sallam yaji sallayen na filayen rawati buji wa fi riwaya tin riwaya da cin magan fa ka fi safar ala rak'atayn anabi ga dan zan waji kiyo ne bai ta tsaka ku bai ta tsaka ku ba wa Umar wa Usman kazalika Abubakar to Umar to Usman ba nan ka ku ba nan zuru kasuru raka guba lasari kasuru raka guba isha kasuru raka guba so da ne gaji sallah wale ko nga ja feji ko e eh, jina fila kuwa nga ye zambu adona wọ́n ilé dọ́nà kó ẹgbọ́n ní tọ́nà tó ìfẹ̀lélà náà wíṣọ́ tí ẹgbọ́ lẹ́mọ̀rú fún àwọn èké ìdáná lánàá tí ká lọ yóò sàbí òjì ta yìí wani na sai kiyo na zai fasara budu sai ji sallah yau kuyo <laughs> ba zuwa ku ya ya ya ga ka ke ga sallah ga ga sallah jawazu tatawwa fi safar ala dabba fasali ne ga kyan wata matsala ne gana ga ja'izu yo ya zuji yana fila ta tawuyi na babu nan ta ci dabba nan ولكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر على الدابة ما تظلم بقى نبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم يصلى نافلة تاتين تشو وهو راكب في غير القبلة أنا ما تاتين تشو ما جاء القبلة نقوجي إيوا الإمام البخاري نقول بيوكو إيقا يسجا يرو وعند البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر حديث ابن عمر في البخاري أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبي على ظهر راحلته قال ابن يقول جاب جاءت بتانا وافيان في صلى تاتيا يتشوه حيث كان وجه باندور نمغاش يونا يومي برأسه نبي عدم واجه ذكي واجه لا واجه جشارة بتي فهذا معصول fa za alal qiyami alal ne lata ce kiwo ko ta ce ke mu leli ne dai aw mutlaqu tatawwu kuma tatawwu to ne wala khususu sunan rawati allati nafa ibn umar mun ji gara wati ko ne ibn umar ji yana rawati fa la'alla inda wujubu ga nono ولذا قال شيخ الإسلام ابن القيم لما شيخ الإسلام ابن القيم ويغنطو يتشغلون دار المعالي نو كان من هذه إذا سنة في سفره الاقتصار على الفرد من بواني إذا صلى مدعني بقات نزن فإلا كوين واجب ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبل ولا بعدها أقوى الله أقوى atwa gan daga ba anibi ogan na anabi dan zona wa nafila wa nafila jin kiya on ko ka misali ko zuma sallawa illa ma kana min alwitri wa sunnat alfajr inda gwa sallan yan witri yan rakata alfajr na ka ne diga da zana bi alwitri gwa ne ma da zama ke to alfajr to rakat to rakata alfajr gwa fa inna lam yakun li yad'uma hadaran wala safara anabi sa sallama wasallam lu nafila na soji gwa ka kuna wa da zan ko ga dan abuna ga dan bona hadaran dan bo safaran dan jo da jami na fila kicin ga ne bai ji kan doro ya ka ta alfaji gani bai eh witiri amma ne na rawatib ne ke na su kun ne bai laluwa wanda ajan farilla ji kan gadan sauna amma gadan ba su malojin bayanan wa fila hadisaini المتقدمين المتقدمين من حديث قال نيت جانا فا ما يدل على جواز التنف التنفل على الدابه نلاوغ iza e ji nafila wata ciyan dabba wani ya cuce wani wayin ta gayyara tuwaji wa kafin su ga ashe ba da ban mace wayin ka hannu ligai likila to wata mushe wa alkila waka zalika ta juzu salatu ka'idan fi tattawa ligai illa ya e zato mafi jina sallah yana filawo shi babu shi kin bo kuma da yilan dun da wa bi kila alfarja ma ban be farilla don gai farilla ka ku ne da ga daga annabi wancan sallah bi shi wannan sallah ya ai bo ku mu lillahi ah. kanitina جواز الجماعة في التطوع نعم صلى الله عليه وسلم wani ya tuci buta wajen nasi lawarin a wanda yana bayan wajen nasi lawarin farilajin da ya tuci so wajen nasi a yau farilla ta waje ta cinye tuci wani ne? a nga cinye gan wani farilla ji zuwa ne ba na wuji farilla na wani lawarin fila da a rawa àwọn ológun ta tútù ọ̀ṣẹ̀ dáadáa àwọn ológun jẹ́ náà ta tútù ọ̀rọ̀ angel ko jawazu jama'ati fi tatawwu jama'i ajjamu won ai sallayen tatawwu ne ko wa jawazu jama'a fi tatawwu jaiz yo na na ko walakin duna da'awati ila ma wa ila shi ga da jare wajen wula ko la ko kan lakin man tawafaqa wujud ba'd almutanaqqilina ko eh, almutanaffilina almutanaffilina famahum ahaduhum ahaduhum walakin amma mataka kuna tawafaqa wujud ba'd almutanaffilin ka kuna da sashi yanzu ya ji nafila nan fa amma hum ahadu zani min haba cuma jaliman nan duna tawaidin aw tartib maji ga jali kawai wuce ji shi baga mai rabe tu masallacin rabe san waje dogo gwabi ko to ma ci un jaja na fala ba sa go tilaf da kasu an ne isa sun ma dula ala jawaz da bana hadisi ta da ba ne sa sun lawo ga jaizu yona ko abidan fa'anu mutabani فعن عتبان فعن عتبان عتبان رضي الله عنه قال اصابتني في بصري بعض شيء يوم بين بشي عجوي فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له بعد النبي صلى الله عليه وسلم اني احب ان تاتيني ووقع النبي يجيب فصلى به في منزلي فتصلي في منزلي وتبدي صلى الله عليه وسلم فاتخذه مصلى مثل الله لا يصلى kala ni bi gafa in sa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam wa man sha'a min ashabi anayi ti biya to to zaman da tin shiga bu min ya sabi ne na fada kala wa huwa yusalli fi manzili anayi sallallahu alaihi wasallam ci ma gana ko mafadi sallallahu alaihi اليوم وفي رواية البخاري رواية البخاري مقام صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم هذه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم وعند ابن ماجا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه قال نبي أنا كنا تصفوا جدا سنوبه فصلى بنا ركعتين أنا كنا صلى لك عقبا قال الإمام الترمذي الإمام النووي رحمه الله الإمام النووي تيجي في جواز جماعة في صلاة النافلة نجائز ونجمع جاء صلى إنه ya da ya kawai ta teji ne na fila wani wasu nabi na sallam ya gamata da ba sa sallam an na wuka ne ya rukulu ala ummi haram a sa sallam ga da bayan mu haram ko wa um muslim ta um muslim wa anas ibn malik nani be anas ibn maliki radiyallahu anhu fa yaqul law ce ga ko mu fali usalli bikum ina kimin jiye sallah sun sha Allah ta da ga ka yau ani gadi ya ce ala da bane mai gadi kuskure na ya ba bisa kon fadin subhanaka allahumma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh